kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma sauraro a halin da dai ake ciki da yanzu dai sai mu ce dan Allah ku ci gaba da taya Husaina Aliyu matar siman abbas da addu'a sakamakon irin yadda ta yi bayani a gidan talabijin akan irin halin kunci da mijinta yake ciki da kuma irin yadda wani wadda ya kira da suna brigadier ms adamu ya tsare shi kusan shekaru shida yayin da ake ci gaba da gana masa azaba akan kawai saboda ya je ya gudanar da sallah ba tare da ya karbi oda ba a halin da ake ciki ana ci gaba da yi mata barazanar za a kama ta ko kuma mu ce ana mata barazanar zabatar da ita ma daga doron kasa kamar yadda za ku ji cikakken rahoton irin yadda ordinary president ya bayyana akan cewa irin yadda ake yi wa ita na Ilyasu barazana kuma daga cikin sojojin na ruwa su ne dai suke mata barazana kan dan me za ta yi ta irin waɗannan bayanan haka kuma zalika dai masu sauraro zai da jin irin yadda rundunar sojojin ruwan kasar ta Najeriya suka bayyana kan cewa tabbas za su gudanar da bincike domin yin adalci idan aka a kuma zalika dai su ma dai rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya su ma dai sun bayyana kan cewa tabbas ya zama dole a gudanar da kwakwaran bincike sannan kuma kazalika karamin ministan tsaron Najeriya shi ma dai ya bayyana kan cewa tabbas an ma fara bincike kuma ya zama dole a tabbatar da gaskiya kuma nan ba da jimawa ba yi al'umma bayanin asalin abubuwan da ke faruwa masu sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin jin irin abubuwan da ke faruwa gami da fasa kwai da yadda Husaina iliyasu ta yi akan halin da aka jefa mijinta a ciki wanda kira da suna Abbas Siman amma masu sauraro kafin da mu tsunduma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa ta mai albarka sai mu so da ku danna mana rabin da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka an kira ta an gaya mata kuma ne ta wada min da bakin ta ai shi yasa hankalin nawa ya tashi ne maza na ɗauke ta daga inda take ita da kanta ta faɗa maka cewa eh, an kira ta daga rundunar sojin ruwa aka ce mata za a iya kama ta saboda wannan hira da ta daidai kai wani a cikin ma'aikatan abokan aikin mijinta shi ne ya kira ta ya ce mata ga abin da ake kitsawa amma ordinary president kuna da tabbacin cewa wannan kira daga rundunar sojin ruwa ne kuwa in kana neman lambar wanda ya kira ta ya kwada mata haka ne yana iya neman lambar ta lambar wannan mutumin daga wayarta in tura ma tunda Allah ya sa ina da lambar ka yanzu. To yanzu ya tsaron lafiya ita Usaina yake Ilyasu don na san shine kamar mutanen Najeriya za su so su ji daidai wannan gaba. To in kaga dai an taɓa lafiyar to an kashe. dan yanzu haka tana tare da ni barayi suna nan sun za a gari suna suna ba da account number da sunan wannan ba wa Allah kuma ita ba ta da masaniya akan maganar tara kuɗin nan wato dai kuna ankara da mutane cewa lallai su ba hankali da magana tara kuɗin nan ba a zo gaba ba insha Allah yawa in ma an zo uh, wannan gabar da bakinta za ta faɗi account number kuma nata da bakinta wannan dai kun da ji shine kaɗan daga cikin irin yadda wato ordinary president na Briket family gidan tibin nan dai da suka tattauna da ita na Ilyasu inda dai ta zayyano abubuwa na kusan akalla kusan mintuna 45 inda ta yi tana zazzago irin labarin halin kunci da aka jefa ta ciki da kuma halin kunci da aka jefa mijinta ciki da kuma irin kokari da jajircewa da Usaina Ilyas ta nuna wanda hakan haƙi sa tuffanni al'umma suka fara tausaya mata a wasu ma suka fara yunkurin haɗa mata kuɗaɗe akan irin wannan jajircewa da ta yi a wasu kuma suka fara fatan ina ma sun tashi aure su ma Allah ya ba su mace mai irin jajircewa da kuma hali irin na Usaina Ilyasu don fa tabbas duk wanda ya saurari labarin ya san cewa tabbas Usaina Ilyasu ta nuna halin jarumta kuma kazalika irin abubuwan da ta nuna gaskiya da a cikin a cikin wannan zamani ɗaiɗaikun mata ne kasal suke da zuciya irin na Hussein Ilyasu haka kuma zalika da hekwatan tsaron Najeriya ta ce ta ce tabbas tsaron najeriya ta ce ta wani bidiyo da ke yawo na zargin tsare wani sojan ruwa mai suna siman abbas haruna tsawon shekaru shida ikwatar rundunar tsaron ta najeriya a wata sanarwar mai sa hannun ta birgediya janar tukur gusau ta nuna wa al'ummar najeriya tabbacin cewa rundunar tsaron najeriya a shirye take ta samar da adalci da kuma daidaito bisa dokokin ƙasa shari'a a kotun soji duk da dai yana ɗaukar lokaci amma tana tabbatar da adalci kamar da tsarin aikin soji ya tanada sanarwar ta kara da cewa a wani martani ga wannan zargi babban harshen sojin ƙasar janar christopher musa ya ba da umarnin fara binciken gaggawa domin gano hakikanin abin da ya faru kuma za a sanar da 'yan ƙasa sakamakon binciken da cewa tabbas suna ci gaba da ba 'yan najeriya tabbacin cewa tattalin tsaron najeriya za ta tabbatar da an gudanar da bincike kan al'amarin ba tare da bata lokaci ba kuma za a gudanar da bincike a faifai kamar yadda sanarwar ya bayar a makon da ya gabata ne dai mai ɗakin siman abbas ta je gidan rediyo na human rights radio da aka fi sani da bracket family a abuja inda ta bayyana irin halin da mai gidan nata yake ciki tsawon shekaru shida a hannun rundunar sojin saman najeriya da kuma irin yadda ake ci gaba da azabtar da shi da kuma yadda ake ci gaba da ƙara gana masa azaba wanda dai har kawo yanzu dai dangin dai duk sun guje shi amma ita dai matar tashi ta nuna halin jarumta ta ƙi ta juya masa baya haka kuma zalika dai majalisar wakilai ita ma dai ta bayyana kan cewa ya zama dole ta yi bincike kan batun sojan ruwa siman abbas kwamitin sojan ruwa na majalisar wakilan najeriya ya ce zai yi bincike dangane da tsare sojan ruwan nan siman abbas haruna na tsawon shekaru shida ba bisa ka'ida ba kamar yadda matarsa ta bayyana wata sanarwa da shugaban kwamitin wadda kira da suna yusuf adamu gadi ya wallafa a shafinsa na twitter wato s ta ce an tsare siman abbas haruna ne bisa umarnin wani babban soja birgediya janar ms adamu saboda haka kwamitin zai bincika domin tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu al'amarin sun fuskanci hukuncin daidai da abin da suka shuka yusuf gagadi ya kara da cewa rashin imanin da aka nuna akan sojan ruwan saboda ɗan saɓanin da aka samu tsakaninsa da babban sa ya sa mutane da dama sun zubar da hawaye kuma kazalika ya sa mutane da dama sun zubar da kwalla daidai lokacin da mai ɗakinsa ke bayar da basin yadda al'amarin ya faru a gidan rediyo da talabijin na bracket family dama da yakutan tsaron najeriya mata ce ta ga wani bidiyo da yake yawo na zargin tsare wani sojan ruwa mai suna simon abbas haruna tsawon shekaru shida kuma tana bincike a kai da wata rundunar tsaron najeriya da ta sanarwa inda ta bayyana kan cewa tabbas ita su ma dai ya zama dole su ci gaba da ƙara gudanar da bincike halin da ke cikin majalisar wakilan ƙasar ta najeriya ta mata ce cewa ya zama dole a gudanar da binciken da ya dace kuma kazalika ya zama dole a fiye da gaskiya a bawa mai gaskiya haƙƙinsa duk kuma wanda yake da laifi a hukunta shi. amma sai dai kuma a wasu bangarori da dama dai wasu al'umma da dama dai gani suke fa kamata a a tsaya a yi bincike a tsanaki domin haka siddan kawai ba zai yiwu a ce cewa kawai saboda sima Abbas ya ki bin umarni ya je ya gudanar da sallah ba kawai dai sa a ci gaba da azabtar da shi wasu dai suna tunanin kamar cewa tabbas akwai ta makarkashiya kuma kazalika akwai wata abu a kwance a ƙasa yasa dai wasu ke ganin cewa kamata an tashi binciken a yi binciken ne a kafafen yada zumunta inda dubbanin al'umma za su gani kada ce za yi bincike ko kuma ce za yi tambayo a nuku-nuku kamata idan an tashi tomar shi brigadier general mc adamu kamata shi ma da kawo shi gidan talabijin a tattauna da shi nan take ko kuma a haɗa shi da husaina husaina tana tambaya shi ma yana tambaya a tsara tsarin yadda za a gudanar da abin domin tabbanin al'umma su san asalin sayancin zancen da halin ke ciki shi ma karan kansa siman abbas din a fito da shi a ji ta bakinsa a ji kuma irin asalin abubuwan da suke faruwa domin dai wasu na ganin cewa tabbas kamar fa akwai wani rauje cikin nadi musamman ma dai a daidai lokacin da aka kai shi kotu amma aka yi ya yi magana ya ƙi yi magana a kotu to nan ma dai tabbas akwai ayar tambaya akan me yasa mutumin da ya san ana azabtar da shi kuma yana cikin bala'i da tashin hankali amma kuma dama ta zo yayin da an gurfanar da shi a gaban kotu an tambaye shi amma kuma ya ƙi ce komai alalin kuma kafin a shiga kotun ya yi wasu bayanai da matarsa da kuma lauyoyi amma kuma idan aka shiga cikin kotun ya ƙi cewa komai tabbas yawa suna ganin cewa kamar fa akwai wata kullalliyar abu a kwance a ƙasa wanda hakan ne dai yasa Siman Daba zai iya buɗe bakinsa wanda kuma Allah ne kadai da kuma su karakar kansu waɗanda suka aiwatar da abin da kuma Sima Abbas su ne dai kadai suka san asalin abin da yake faruwa domin dai tabbas mutane da dama ma suna mamaki dalilin da yasa har Siman Abbas ya kiyace ce ufan a kotu alhalin kuma ya tabbatar da cewa in yi magana za a iya mai sassauci akan halin da yake ciki yasa dai wasu ke ganin cewa ya dace a gudanar da kwakwaran bincike domin fa komai ma zai iya faruwa za a iya masa barazana na kashe shi duk da wasu ma gani suke a irin yadda ake ci gaba azabtar da shi na tsawon shekaru shida wasu ma suna ganin ai da irin wannan azabar gwara ma ya ce kawai kashe shi aka yi kwata-kwata ma baya raye ya bar wannan gidan duniya wasu na ganin cewa da kai shi ma kai da abin masu yafi masa kwanciyar hankali sanan dubbanin al'umma dai suna ci gaba ne da ƙara jinjinawa ita husaina akan irin wannan namijin kokari da kuma jajircewa da ta nuna akan mijinta inda dubbanin al'ummar 'yan kasar ta najeriya ne suke fatan samun mace mai hali irin na husaina